إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka ta'ala wanda ya fada da rayuwarmu ta kawo wannan rana ta talata wanda yau ita ce sha shida ga watan tara watan ramadan ijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in yau muna ranar ashirin da ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ƙara tara mu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani yake gudana a wannan masallaci na wannan shekara idan yan uwa ba a mance ba a jiya mun tsaya aya ta 158 a cikin suratul bakara inna safa wal marwa min sha'irillah a yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 159 fadin Allah ta'ala innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن ci gaba da bayani dangane da abin da ya shafi ahalul kitabi da kuma malaman waɗannan wato wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yake cewa innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati lallai waɗanda suke abin da muka sauke na gaskiya na bayani walhuda da shiriya su koye su ki bayyana wa mutane min ba'di ma hu lin-nasi fil kitab bayan mun riga mun bayyana wa mutane a cikin littafi bayan mun riga mun yi wahayin haka din mun saukewa mutane mun gaya musu a waye gari wani wanda ya san hakan ya koye ki bayyana bayyanawa waɗanda suke koye gaskiya Allah ta'ala ya ce ulaika yal'anuhumullah waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala ya la'ance su wa la'inun kuma masu la'anta suka la'ance su Allah ta'ala ce illal ladina tabu waɗanda kadai za su kubuta daga cikin wannan la'anta sai waɗanda suka tuba daga cikin malaman suka tuba wa aslahu suka gyara halin su wa bayyanu kuma suka dawo suka yi wa mutane bayanin da ya kamata su yi masu da farko to Allah ta'ala ce fa ulaika atubu alaihi waɗanda suka dawo suka faɗi gaskiya to su ne zan karɓi tubansu wa ana tawwabur rahim kuma ni mai karɓan tuba ne kuma ni mai jin kan bayi wannan aya tana daga cikin ayoyi masu ban tsoro matuƙa musamman ga malamai duk da ba malamai kaɗai ta shafa ba duk wanda ya san wata gaskiya aka tambaye shi akan wannan gaskiya ya ɓoye wannan ayar ta shafe shi to amma waɗanda Allah ta'ala ya sanar da su addini su ne malamai to su ko malamai da kaji an ce magada annabawa to ba dukiyar annabawan suke gado ba suna gadon aikin annabawa ne wahalhalu na annabawa aikin yada addinin Allah shine malamai suka gada daga annabawa duk annabawan da suka kuka wajen rashin ɗa suna kuka ne akan waye zai ci gaba da wannan aikin bayan ba kamar annabi Ibrahim alaihi salatu salam mun ji a baya kamar annabi Zakariya wanda yake wa Allah bayani cewa ya tsufa ga furfura ga wannan ga wannan yace abinda nake tsoro wato abinda zai maye bayana ina neman in samu da wanda zai dora ya gaje ni wanda zai ci gaba da wannan aiki to da kaji an ce malamai magadan annabawa to wannan shine irin gado idan malamai suka bi Allah to sun zama magadan annabawa kamar yadda ake faɗi idan ba su bi Allah ba ƙarshe za su gado nan baya kaga an samu matsala muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu da tsarewarsa babban malamin musulunci al-imam ibnu kathir Allah ta'ala ya masa rama. da ya tashi fassara wannan aya yace hadha wa'idun shadidun liman katama ma jaa bihi ar-rusul wannan alƙawari ne Allah yayi jan kunne ne mai tsananin gaske alƙawari ne Allah ta'ala yayi liman ka sama ma ja'at bihi rusul ga wanda ya boye abinda manzanni suka zo da shi ga mutumin da ya boye abinda manzanni suka zo da shi min ad-dalalatil bayyinat na hujjoji akan gaskiya wanda suke bayyanannu alal maqasidi as-sahiha wato akan manufofi kyawawa wato kan kyawawan manufofi al-maqasid as-sahiha kyawawan manufofi wanda shi ko kace ita wannan shari'a ta zo ne da ingantattun manufofi ana ganewa duk abin da shari'a ta yi umarni a yi wannan abin shine mafi kyau ana gane wannan duk abin da shari'a ta ce a yi kaza to wannan abin shine abin da yake mafi kyau shine al-maqasid sahiha wato manufofi nagartattu ingantattu kyawawa wal hudan nafi' da kuma shari'a wadda za ta amfanar da mutane wato lil qulub za ta amfanar da zukata abinda ake magana anan bayanin imam ibn kasir yake cewa waɗanda suke boye ilimin annabawa wanda annabawan suka zo da shi na wahayi bayyananne wanda suke boye hujjoji waɗanda aka ɗora su akan manufa mai nagarta waɗanda suke boye shirya, shiriyar da za ta amfani zukata min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bayan Allah ya bayanin sa a littafi ta'ala Allah ta'ala ya yi bayani li ibadihi fi kutubihi Allah ta'ala ya yi bayani ga bayansa a cikin littafansa ba alkur'ani kadai ba hada taura hada injila hada zabura da sauran littafai da Allah ya saukar an samu hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kara masa yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa manzo sallallahu alaihi sallama ya ce man katama wa man su'ila an ilmin fakatamahu wanda aka tambaye shi akan wani ilimi sai ya koya ilimin bai fada ba kuma ya sani jaa yawmal qiyamati muljaman bil jamin min nar ranar tashin alkiyama mutumin nan zai zo bakinsa yana sanye da linzamin wuta linzami ne amma ba igiya bace wuta ce za a mai linzami kuma ba tsinkewa za ta ba bare samu sauki igiya ce ta wuta yau ko da wayar wuta to mutum linzami da ita in dai da wuta a jikinta yaya wannan wutar duniya fa da aka dauko wutar lahira sai da aka kasa ta kashi 70 aka dauki kashi daya kashi dayan nan aka sirka ta a cikin ruwa wannan wanda aka sirka din ne aka kawo mana duniya da shi muke dafa abinci da shi muke dafa man fetur da shi muke yin wutar lantarki duk wani wuta da ka gani karkashin wannan guda ɗaya ne to ina ga wutar lahira to da wutar lahira za a yi wa mutum linzami a bakin sa ranar tashin alkiyama idan aka tambaye shi akan wani ilimi ya sani ya kifani ashe kaga malamai suna cikin me suna cikin hadari malamai suna cikin hadari wa man qala fil qur'ani bighairi ilmin duk wanda ya buɗe baki yayi magana game da alqur'ani ba tare da ilimi ba jaa yawmal qiyamati muljaman biljamin min nar ranar tashin alqiyama shi ma zai zo da linzamin wuta a bakinsa an mai linzami na wuta kamar yadda wannan bayani yake cikin littafin al aliya juz'i na uku shafi na 313 idan muka dubi wannan hadisi kenan ya nuna duk abin da aka tambayi mai karantarwa dole ya bayani ya nuna wajibi ne an aka tambayi mai karantarwa ya bayani sai dai akwai wasu maganganu a nan akwai ilimin da za a tambayi mutum ba zai yi bayaninsa ba domin maslaha kamar yadda malaman usul fiki suke faɗi wato ilimin da ake barin sa don maslaha domin a zanna lahiya kuna ganewa wani idan ya tashi tambaya ba zai yi tambaya kan abin da zai amfani shi ko jiya wani ya kira ni eh, wata mace ta kira ta ce menene sunar eh, kakan manzan Allah ta wajen uwa maman maman ya jama'a Shin ya rika sanin abin da zai tambaya muna gane wannan akwai abin da ya kamata ka tambaya wanda zai amfane ka an sha kira na a ce menene sunan kakar annabi ibrahim ta wajen uwa abu ya baka mamaki wanda kaga Allah ya ambace shi buƙatar ambatan nashi ne ya taso aka ambace shi wanda kaga ba ambace shi ba ba buƙatar ambace shi wani idan ya tashi tambaya sai ya tambaya akan wani wani mutum ko wata kungiya a yi magana a kansu kuma jidali ya tashi a nan sai ka ce baka sani ana ba. ko kuwa mutum ya tambaya ya ce ina iyayen annabi suke kaga duk wannan ai bai cikin abin da aka tambaye ka ake neman ka yi shi abin da ake so ka gane a matsayinka na musulmi ka gane waye manzon Allah me manzon Allah ya zo da shi ka kama aiki da abin da ya zo da shi kar ka dauko abin da ko ka san shi sanin ba zai canza komai a rayuwarka ba ko baka san shi ba to rashin sanin wannan baya cutar da kai to ina amfanin tsokano abin da zai jawo cece su ci kaga bai da fa'ida kuna gane wannan jama'a to irin wannan idan aka tambayi mutum ko aka neme ya faɗi sai ya ga cewa abun zai haifar da wani tashin hankali sai ce bai sani ana ganewa da wannan aya da wannan hadisi da wannan aya ya nuna maka cewa karantarwa mecece wajibi karantarwa mecece wajibi duk da akwai waɗanda karantarwa ke zama mustahili a kansu karantarwa da take zama wajibi yau da za ka tafi kamar jihar kudu delta ko anambra ko imo ko wani wuri sai ka samu kanka a garin da kake akwai musulmi kwara biyu ko biyar ko goma ba su iya addini ba kuma sun musulunta yanzu ya zama wajibi ka karantar da su idan baka karantar da su ba ka saba wa Allah domin wajibi ne ka karantar da su addini kuma ko ba ko kwabo sai ka karantar da su amma kamar a Kano a Sokoto jihohin arewa inda musulunci yake ba wajibcin ka karantar da kowa sai iyalanka ana ganewa idan mutum zaka karantar mai da iyalai sai ku yi ciniki ya baka kuɗi ya tabbata ingantaccen hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama yace aikin da ya kusancanta a biya kuɗi mai tsoka wanda ya karanta da littafin Allah wanda ya karanta da Qur'ani ya kamata ku kowa salari ana ganewa yanzu kaga 20 ake ba su ko 30 ko 50 ko ba haka ba wani ma zai hayo mota a cikin kudin zai yi kaza a cikin kudin zai yi kaza a cikin kudin ba inda za su kai shi amma dai dangane da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi cancanta a bashi kuɗi masu tsoka dukiya mai yawa wanda ya karanta da littafin Allah wanda ya karanta da littafin Allah to akwai inda bayyana ilimi yake zama wajibi ga mutum akwai inda ba wajibi bane ana ganewa ko ya danganta da inda mutum ya samu kansa idan ya samu kansa a inda sai ya bayyana ilimin zai bayyana shi idan ya samu kansa a inda ba zai bayyana ba zai bari idan ka je katar da mutane suna fama da rashin ilimi jahilci ya yi kakatutu akwai abin da ba za ka bayyana shi ba sai ka shiru da bakinka sai abu a hankali abu a hankali har a zo wurin karka ce duk abin da kuke yi ba daidai ba ne a ci gaba da yi tare da kai ana nan ana yi ana ɗaukar ɗaya ana yarwa ana nan ana yi ana ɗaukar ɗaya ana yarwa kafin wani lokaci abinda ake ganin ba daidai ba riga an ɗaya bai shiga ba ɗaya an zubar an ɗauki abin da yake daidai an shimfiɗa an dora a kai da wannan zai gwada ma ƙalubalen da yake kan al'umma musulmi na yaɗa ilimi mutane da yawa suna ganin ustaz ko akara makalla shine wajibi ya yaɗa addinin musulunci kowane mutum yaɗa saƙon manzan Allah ka ne kowa da kowa idan ba ka da lokaci za a tafi da awa sai ka da na mai a sawa mota mai ko a sai kayan da'awa ko malaman da za su da'awan a ba su abin da za su barwa iyalansu a dai yadda za a yi wanda ya je ya zama ya wakilce ka ne aikin hada kai ciki amma in kana ji a zuciyarka ya ka sakon manzan Allah ba dole bane ba aikin ka bane aikin ustazu ne to kana cikin waɗanda suka halaka ana ganewa yi Alƙur'ani ya kira ka wurare da yawa ka yaɗa sakon manzan Allah hadisai sun kira ka yada sabon manzon Allah ka yada shi ka kainin sanar da shi sai kana ganin cewa ba ma aikin ka bane aikin akaramaka Allah ne eh idan za a yi magana wanda ya san addinin shi ya kamata yi magana amma idan za a tafi da a wannan, ana son a ga jama'a jama'a su fito a tafi da su da a wannan wanda ya iya likitanci zai bada gudunmuwa wanda ya iya wani bayani zai bada gudunmuwa idan kaya za a rike wani zai bada gudunmuwa wanda mu abubuwa sun kai inda suka kai wai yau mun koma a wajen kirista muke koyan addini suke zuwa asibiti su bada dukiya da suna a ga daraja su kuna ganewa suke zuwa prison su bada dukiya suke zuwa inda ba su tsammani mu ba sai ka ga allon masallaci kudin masallaci ba komi ba komi an kashe kudin saboda ba kudin kwanan da wani dan uwa ya turo min ya da wai yana jin labari wai wai amma abin ya zo gari shi yan redeem church su ne suka sa kuɗi a envelope envelope ɗin ma na cocin ne domin an rubuta sunan cocin a jikin envelope ɗin suna bi suna raba wa musulmi masu azumi dubu goma goma su yi buɗe baki haka ya ɗauka ta abin na hanyar wasa mai tura ana gane ba ba wace ce ana da sabuta a makera eh? ya subhanallah naira dubu dubu sabbi ni kanku naira dubu goma Ya ce yaya zai iya ci na je ka sha ruwa amma dai musulmai manya an ji kunya amma je ka sha ruwa Allah ne ya azurta ka da shi kyauta aka baka kana zaune kuma ba tambaya kai amma dai a ce wani ne zai ɗauki abin cocin ya saka dubu goma yana yawo yana miƙa musulmi su sha ruwa dan suna azumi wani musulmi ya taskace dukiya a bankunan turawa a bankunan larabawa a dubai a america a ingila a switzerland ya kasa fito da kudin ya bada a ci abinci yan uwansa na fama da yunwa kaga ai irin wannan sai dai sai dai batun tir Allah ya sauke dan an shiga mummunan hali an shiga mummunan hali manzo Allah ya ce ba ya da imani kuma manzo Allah ya tirda mutumin da makwabcinsa ya kwana da yunwa shi ya kwana a koshi kuna ganewa wanda makwabcinsa ya kwana da yunwa shi ya kwana a koshi to an ɗebi dukiyar an haura da ita shi wanda baya addinin gaba yake da addinin kai kasai, amma duba abin da ya ɗauko yana badawa har zuwa su yi deposit ɗin kuɗi a asibiti wanda ba ya da kuɗin da zai biya a yi wa matar shi aiki ko wani operation ko wani abu a cira a wannan aljihun a biya masa eh yau da malamin da yake karantar da kai addini zai zo ya same ka ya ce matarsa ta haihu sai ka kama zage-zage kana cewa malaman da su cika haihuwa kamar tsaki ko kamar ƙasa ko ba haka ba zagi za a kama yi ana aiwata su wancan sun yi dafa ɗin kuɗi ne idan mutum idan da shi wannan malamin naka mai koya ma addini inda zai tafi za a diba cikin wancan kuɗin na kirkan a bashi ya biya buƙatar iyalansa kai kuma da ka san darajarsa da amfaninsa kuke addini ɗaya har ma yana nuna maka addinin ba ka iya bashi Allah ta'ala shirya ta da zukatanmu shi yasa ya zama wajibi ga malaman addini su faɗi gaskiya kuma gaskiya kowa ta shafa ana ganewa kowa ta shafa idan ba haka ba suna cikin tsinuwa Allah an samu hadisi daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda yace laula ayatu fi kitabillahi ma haddathu ahadan shay'an abu hurairah sahabin manzon Allah ya fi kowa yawan hadisan manzon Allah yace ba dan wata aya da ta zo a cikin Alƙur'ani ba da ban gaya ma kowa wani hadisi ba da ban wa kowa magana addini ba ni ma na ja baki na yi gudu wata aya ce na ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal walguda. lalle waɗanda suke boya abin da muka saukar na gaskiya da shirya min ba'di ma bayyanahu na nasi fil kitabi bayan mun yi wa mutane bayani a cikin alkur'ani a cikin littafi ulaiika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumullahu yace ba dan wannan aya da ta zo da tsinuwa ba ina gudun kada in shiga cikin tsinuwar Allah ba domin wannan aya da ta zo da tsinuwa ba ina tsoron tsinuwa Allah da ban ce komai ba sahabin manzon Allah an samu hadisi daga Uthman bin Affan sirikin manzon Allah Allah ya kara musu yadda yace wallahi la uhaddithannakum hadithan yace wallahi zan karanta muku wani labari zan ba ku wani hadisi wallahi laula ayatu fi kitabillah ba dan wata aya da ta zo a cikin alqur'ani ba ma haddathukumuhu da ban ba ku wannan labarin ba dan wata aya mai tsoro ba mai ban tsoro da ban ba ku wannan labarin ba in ba dan dalilin wannan aya ba inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul yace na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa la yatawadda rajulun fa yuhsinu wudu'ahu ba mutumin da zai yi alwala ya tsaya ya kyautata alwalan alwalan nan tashi ba fata fata ba yayi alwala lafiyayya alwala ta ilimi ana gane wai sunan wani littafi sifatu wudu'in nabi siffar alwalar manzan Allah siffar alwalar manzan Allah ga littafi kuma siffar sallah babu wani mutumin da zai yi alwala ya tsaya ya kyautata alwalar thumma yusalli salata sannan ya sallaci sallah da wannan alwala illa gufira lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha face Allah ya yafe masa zulubin da ya aikata tsakanin wannan sallah zuwa waccan sallah tsakanin wannan sallah zuwa sallah ta gaba tsakanin sallar la'asar zuwa magariba tsakanin magariba zuwa isha'i tsakanin isha'i zuwa asuba tsakanin asuba zuwa azhar tsakanin azhar zuwa la'asar abinda kawai za ka yi ka yi alwala mai kyau ka tsaya ka kero alwala kerarra lahiyayya mai kyau duk abinda yi wa Allah tsakanin wannan sallah zuwa sallah gaba Allah zai yafe maka ji manzo Allah ai ka ga wannan menene kamar ka ce wata bonanza ce ake ana ganewa ai yace na so in boye wannan magana amma bai isa ba tunda Allah ya ce ya tsine ma waɗanda suka boye gaskiya waɗanda suka ɓoye ilimi Allah ya la'ance su yace dan haka zan faɗi saboda an san ragaye ne mu ana ta ai sai mutum ya fake da irin wannan yanzu kai mutum ya tsaya ya koyi alwala ne kyau ainan ya taimaki kansa domin tsakanin azahar da la'asar an share mai zunubansa. tsakanin la'asar magariba an share mai zunubansa. tsakanin magariba isha'i an share mai laifinsa tsakanin isha'i zuwa asuba an share mai laifinsa tsakanin asuba zuwa azhar an share mai laifinsa azhar zuwa la'asar ya jama'a yanzu me yafi wannan alkhairi Usman dan afan Allah ta'ala ya kara masa yadda yace ni ma ba dan wata aya a cikin alqur'ani ba da ban gaya muku hadisin nan ba ayar ita ce innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati ni ma wannan ayar nake tsoro ashe ka dafa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna faɗin gaskiya suna fito da abin da suka sani na ilimi saboda tsoron kar su shiga cikin tsinuwar Allah saboda tsoron kar su afka cikin ne tsinuwar Allah hadisin yana cikin muslim hadisi na 227 fadin Allah ta'ala da yace ulaika yal'anuhumullahu ko ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna wadanda suke boye gaskiya wadanda suke boye ilimi waɗannan su ne Allah ya la'ance su kuma la'antattu ko masu la'anta suka la'ance su to an samu hadisi daga albara'u ibnu azib Allah ta'ala ya ƙara masa yadda yace kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallama fi janazatin wata rana muna tare da manzon Allah a wurin janaza a wajen me janaza kaga manzon Allah yana zuwa mai janaza faƙala sai manzon Allah ya ce innal kafira yudrabu darbatan baina ainihi idan kafiri ya mutu akan mai wani irin wawan duka tsakanin idanunsa za a dubi tsakanin idansa da idansa tsakanin idanunsa biyu yi masa wani irin wawan duka wa yasma'u darbahu kullu dabatin faƙalai ne. qaran dukan da za a yi ma wannan kafiri duk wani rai duk wata dabba ta bayan ƙasa tana jin ƙarar wannan duka banda halittu guda biyu asfagalai aljanu da mutane su kaɗai ne ba sa ji amma eh, tumaki suna ji awaki suna ji ƙwari duk abin da ka sani dabba da Allah ya halitta tana jin ƙarar dukan nan da ake wa kafin amma mutum baya ji dan idan mutum yana ji ai ba za a zauna lafiya kullum yana cikin tashin hankali to mutum baya ji aljani ma baya ji fatal'anhu kullu dabbatin sami'at sautahu a lokacin da dabbobi za su ji sautin sa tumaki awaki birai jiwaye, da duk wata dabba da ka sani sai su ce ya Allah ka la'anci wannan bawa dabbobi gaba daya za su ce ya Allah ka la'anci wannan bawa fadhalika qaulullahi ta'ala to shine ma'anar fadin Allah ulaika yal'anuhumullahu waɗannan su ne Allah yake la'antar su wa yal'anuhumul la'inuna masu la'anta suke la'antar Na'ani ya'ani dawabul abin da ake nufi dawabul ard dabbobin bayan ƙasa Allah ta'ala ya tsare hadisin yana cikin umdatut tafsir juz'i na ɗaya shafi na 203 qala ata'u ibnu abi a ata'u ibnu Abira rabah ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yake cewa kullu dabbatin wal jinnu wal insu kowace dabba kai da aljanu da mutane suna la'antar wanda ya koya ilimi qala rabi'u ibn anas rabi'u dan anas yake cewa tal'anuhum mala'ikatullahi mala'ikun Allah suna yin tsinuwa ga wanda ya koya ilimi suna la'antar wanda ya koya gaskiya gaba kura bayan sai yake yake jago Yau, ka faɗi gaskiya hukumomi su kulle ka ka ƙi faɗan gaskiya mala'iku su damƙe ka sai ka zaɓi wanda ya fi sauƙi ko ba haka ba idan ka faɗi gaskiya hukumomi za ka ɓata musu abinci sai su damƙo mutum idan kana bin tarihi kai da kanka za ka fahimci inda aka sa gaba da karanta littafin da ake cewa safahatun min sabril ulama'i ala shada'il ilmi wa tahfid safahatun min sabril ulama ala shada'il ilmi wa tahfid wato wasu irin fallaye ne da aka rubutu a kansu, da suke bada labarin malamai akan yadda suka sha wahalar neman ilimi wahalan neman ilimi wa tahsil da kuma tara ilimi idan kana bibiyar tarihin malamai da an ce Ahmad dan hambali ai kaga sananne ne ko ba haka ba Ahmad dan hambali saboda fadin gaskiya malamai suka hada shi fada da sarakuna sarkin zamaninsa ya ɗauki wata mummunan aƙida cewa alƙur'ani halittar Allah ne alƙur'ani halittar Allah ce aka kira imamu ahmad ta hanbali aka tambaye shi ce sam alƙur'ani ba halittar Allah ba ce alƙur'ani maganar Allah ce ba halittar Allah ba maganar Allah ce domin idan ka ce an halicci alƙur'ani kana nufin an halicci wani ɓangare na Allah domin alƙur'anin nan magana ce ta Allah ni yanzu ka ga magana ta ai halitta ce Allah ne ya halicci wannan magana tawa a duk duniya ba mai irin muryata kai ma a duk duniya ba mai irin saka kai kaɗai ke da wannan ana ganewa ai idan ka koma ga Allah shikenan wannan ta wuce wannan maganar taka da kake yi Allah ya halice ta domin wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikatawa ni ba na shakka murya ta halitta ce ta Allah magana ta halitta ce ta Allah amma maganar Allah ba halitta bace domin idan an halicci maganar Allah kenan an halicci wani bangare na Allah to da yake malamin aqida ne sosai yace san ba haka bane alqur'ani maganar Allah ce wanda yayi ba halitta Allah bace aka yi juyin duniya ya sauka daga kan wannan ya sauka aka mai timetable jadawalin bulala da safe bayan yana kulle za a zo a zane shi malami ne fa in yi magana a duniya kamar yankan wuka da safe aka mai za a mai bulala safe a mai bulala rana a mai bulala dare sai dai a ce fito ya karɓi bulala yadda ka san mai karɓa allura haka haka imamu ahmad ahmad da aka yi kan imamu shafi'i aka gare aka ce kai ne kake faɗa ya ce a taura injila zabura alƙur'an kullu ha'ula'i makhluqun duka waɗannan duka waɗannan halitta ce ta Allah aka ce ka ga malamin gaskiya yake tafiya kai ce to shi ba san ko mun gane wannan yatsan da wannan yatsan da wannan da wannan duka halitta Allah ne Ko kuna gane wa wannan shi ake ce ma dubara kenan sai dubara ya gaba abun sa ce a zo ina karɓar wulala da safe da ranar da dare eh sai eh, gaba abinsa ana ganewa malamai sukan yi gungu daga garuruwa gaba ta malam ka sauka daga kan wannan fahimta ka ce alqur'ani maganar Allah ce ka zauna lafiya yace inda matsalar ta shafi Ahmad ne dan Hanbali ai da sai in fadi domin Ahmad ba kowa ne ba amma maganar za ta zauna ne ana addini da ita a duniya kuma shirka ne nau'i ne na kafirci ana ganewa ai da in zama sanadiyar kafurtan mutanen da ban san iyakarsu ba a duniya gara aita duka na safiya da yammaci kaga idan an zana Ahmad dan Hanbali da Bulala kai wane ne kai a duniyar ilimi waye kai ana gane wannan babban malamin musulunci Ibn Taymiyyah da shi da ɗansa wato da shi da almajirinsa Ibn al a ina suka mutu a bursuna ba laifi suke wa kowa ba sai lokacin ma da imamu ibn taymiya yake cikin bursuna yana daure a bursuna aka samu mutane da ake cewa tatar sun fito daga gabashin duniya wuraren yankin china din suka yaki ƙasashen musulmi daga cikin ɓarnar da suka yi ba mutanen nan hada sarkin musulmi sun kashe sun yi barna duk garin da suka shiga wannan garin ya tashi aiki suna iya kashe mutanen garin gaba ɗaya musulman kuma sun kusa cinye duniya da aka rasa yadda za a yi ya kace a nemo ibnu taymiya zai iya gamsar da mutane su zo su yaƙi ibnu taymiya aka fito da shi daga burtuna ya je wannan gari ya samo mutane ya kwadaitar da su akan muhimmancin jihadi da yatsar waɗannan mabannata mutane suka yi tabin ibnu taymiya aka samu janjazan al'umma suka bi jaddaban mutane aka haɗu aka yi ƙarfi da ainihin Egypt Misra da ainihin Sham da sauran wurare aka yi ƙarfi aka yaƙi mutanen nan sai da aka kore su da aka gama yaƙi maimakon a saka wa Ibn Taymiyyah sai aka maida shi gurkuna ana gama wannan aikin tun da za a yi amfani da shi ko sai aka jefa shi gurkuna ai ba yau ake amfani da malami ba ai amfani da malamai fita haya gaga ayi gwamnatin ba su menene gwamnati ba su ko shawarar su ba a dauka ai kaga an yi ba su ko ba a ba su ko ba ai sun cancanta a nemi shawarar su kuma a karbi shawarar su to amma ina sai aka maida shi ina bursuna da aka maida shi bursuna sai yana ta maida yan bursuna malamai yana ta maida yan bursuna malamai yana karantar da mutanen bursuna wanda mutum kasin gumin barawo ne sai ya fito ya zama babban malami da irin aqidar ibnu taymiya yazo ya ci gaba da karantar da mutane yana yadawa sai aka ce kai a sa ibnu a cikin rijiya sai aka yi rijiya a burkuna aka aje shi can kasa ya tare da mutane a cikin rijiya yake rubuta littafai yana rubuta littafai su ne da yawa daga cikin littafan da muke amfana da su a yau muna karatu muna karatu muna gada wannan shine rayuwar malamai da suka tsaya gaskiya. a lokacin inda duniya yake nema ya samu sarakunan lokacin neman sa suke su aboki da shi nema suke zo kusa da su amma ya tsaya akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba gudu ba ja da baya haka almajirin sa ibn al-qayyim idan kana bibiyan malamai haka zaka samu a ce maka malami in dai ba dan duniya bane ana gane waye dan tamore misali dan holewa yana da wahala malami yayi malinta ya zauna lami lafiya ana gane waye sai kaga ana samun jarabawa iri ana samun kalubale iri eh amma idan dan ya halatta ne ya haramta nan zai zauna lafiya duk abinda kuke ya halatta abinda ba ku so ya haramta shikenan an gane ai shikenan ya zauna lafiya abin shi a nan duniya amma kafin ya mutu Allah ta'ala ya gyara zukatanmu don haka wato sun mastasna Allah ta'ala min ha'ulaye man taba ilai sai Allah ta'ala ya togaciya ya ware wasu mutane ya ce ba sa cikin tsinuwa da an tambaye su gaskiya sun ki faɗa da sun boye gaskiya sun ci abinci da gaskiya to daga baya sai Allah sai ya togaciya yake cewa illal ladina tabu wa aslahu wa bayyin sai waɗanda suka tuba malaman da ke ɓoye gaskiya su dawo su tuba sannan in sun tuba wa aslahu su gyara halinsu wa bayyanu su wa mutane bayani kuna fahimta sai waɗanda suka tuba suka gyara suka yi bayani yanzu a ce mutum yana fasto misali yana tabarna sai Allah ya sa ya musulunta da Allah ya kaddara ya musulunta maimakon ya rika zuwa yana ba mu labarin irin barnar da yayi haka mu ba mu da bukata sai ya koma inda ya barnar ya je ta gyara can ba tare da mutum ana ganewa ya zo yana gaya mana shi din nan ya lalata mutuncin mutum kaza yayi barna ka kuma mu tambaye shi ba muke so ya koma ya gyara wa aslahu wai da suka gyara ana ganewa ya koma ya gyara barnar da yayi ya san ta inda ya biya gamsar da su suka lalace ya sake zuwa ya gamsar da su su gyaru shi ne aikin da ke gabansa alal aƙalli ya rage wa kansa aiki to dan haka yake cewa ai raja'u amma kanu fihi waɗanda suka dawo daga kan abin da suke a kansa da wa aslahu a amalahum suka gyara ayyukansu wa ahwalahum suka gyara yanayinsu wa bayyanu lin-nasi ma kanu katabu suke wa mutane bayanin abinda da sun me su koyi shi fa ulaika atubu alaihi wadannan Allah yace zan karbi tuban su fa ulaika atubu alaihi wadannan inji Allah yace zai karbi tuban su wa ana tawwabur rahim kuma ni ne mai karban tuba kuma ni ne mai jin kai wa fi hadha dalalatu ala anna da'iyata ila kufrin wannan yana nuna maka cewa duk wanda yake kira zuwa ga kafirci kamar yadda fastoci ke yi duk mai kira zuwa ga kafirci au bid'ati ko bid'a idza taba ila Allah taba Allah alaihi idan ya tuba zuwa ga Allah Allah zai karbi tubansa mutumin da yake kira zuwa ga kafirci mutumin da yake kira zuwa ga wata bid'a ana nan wata rana sai ya gane sai ya bari to bari kadai bai gamsar da shi ba idan ya tuba sai ya gyara to sai Allah ta'ala ya karɓi tubansa babban malamin musulunci Imam al-Qasimi a cikin mahasinul tawi yace innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinat wannan aya bayanan lijazaihim tana bayani akan sakamakon masu oya gaskiya ne fantazamat hadhihi al-ayatu في ختمها لهذا الخطاب بما مدى في أوله من قوله wannan aya ta zo a matsayin cikamakon bayani ta zo a matsayin cikamako na bayani bima na bayanin abin da ya gabata fi awwalihi a farkon sura na fadin Allah ta'ala wala talbisul haqqa bil batil wala talbisul haqqa bil tabaraka wa ta'ala idan ba ku manta ba mun karanta cikin suratul baqara aya ta 42 Allah ta'ala yana magana da ahlul kitabi yahudu da nasara Allah ta'ala yace wala talbisul haqqa bil batili kada ku cudanya gaskiya da ƙarya ku cudanya su wuri daya ana ganewa kar ku dauko halal ku hada da haram su cudanya wuri daya kar ku dauko ƙarya ku hada da gaskiya a wuri daya wala talbisul haqqa bil batil kar ku cudan ya gaskiya da ƙarya sai Allah ya ce wa tastumul kuma ku boye gaskiya wa antum ta'lamuna alhali ku malamai ne kun san gaskiya kuma kuna na farko dai hada gaskiya da ƙarya siffa ce ta Yahudawa duk malamin da ya siffanta da hada gaskiya da ƙarya ya siffanta kansa da Yahudawa duk malamin da ya boye gaskiya ya siffanta kansa da yahudawa to wani yana iya cewa to ai malam wannan aya ta sauka ne akan yahudawa su Allah ya ce ma wala taktumul haqa wala talbisul haqa bil batili wa taktumul haqa wa antum ta'lamun ai da yahudawa ake malam sai mu ce mun yadda a waccan aya ta 42 a cikin me suratul baqara da yahudawa ake amma aya ta 159 a cikin suratul baqara ayat ta kunso yahudawa da nasara da musulmai da duk wasu masu littafi ayat ta shafe su Allah ta'ala ce innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wadanda suke koya abinda muka saukar na gaskiya wal huda da shiriya wadanda sai Allah ce me wadanda kaga sai aka kawo me wannan ismul mawsul wadanda duk wadanda suke koya abinda muka saukar na gaskiya da shiriya bayan mun yi wa mutane bayani a littafi ulaika yal'anuhumullahu waɗannan Allah ya la'ance su ba wai la'antar yanzu an yi ta wuce ba a'a ci gaba zai ya la'anuhumullahu su ne Allah yake la'anta su abin ci gaba zai ya la'anuhumullahu wa ya la'anuhumullahi shine Allah ta'ala ce illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu to shine yake ta fakanatul bidayatu khafatan wannan aya ta farko wala talbisul haqqo bil batili wa tatlul haka aya ce khasatan bil yahudi ana ganewa ta shafi ahlul kitabi wa kasa al amma wannan ta karshe innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati to ta shafi ta shafe su kuma ta shafe mu liyakuna fi kitabillahi amran muntabiqan ala nahwi ma kana amru muhammadin sallallahu alaihi wasallam domin littafin Allah al zo yazo akan tsari ya zo a kan daki-daki kamar yadda al'amarin manzan Allah ma ya zo ne daki-daki ana ganewa kafin Allah ya aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai da ya aiko wasu annabawa ana ganewa duk annabin da ya zo sai ya zo da iya abin da ya zo da shi amma bai cika ba kamar irin na manzan Allah manzo sallallahu Alaihi wasallama shi ne ya zo da cikakkar shari'a cikakka wanda ba ta buƙatar ƙari ba ta buƙatar ragi ba ta buƙatar canji ana ganewa ai waɗancan da suka zo misali a kama a ce lokacin annabi Musa an ga ya wanke fuska ya wanke hannu ya shiga wurin ibada lokacin annabi Isa an ga ya wanke fuska ya wanke hannu ya wanke kafa ya shiga wurin ibada kuma bayan an gama wannan dukan su za su je maka oh, we know in fact and we practice in fact. idan wannan ya zo na ƙarshe wanda zai zo na ƙarshe wanda zai zo shi ne zai zo da complete zai zo da mai complete na ablution din kanta complete na sallah ina ba ta gane wannan duk abin da manzo Allah zo da shi complete ne amma su za su ba sun ce we know in part and we practice in part na su part ne mu na mu ne complete ana gane wannan ayi domin mu al'ummar manzo Allah mu ne Allah ya kirara wa duniya yace kuntum khairu ummatin

al'ummar annabi Muhammad ku ne mafificiya al'umma zuwa cikin su gaba daya khaira ummati ukhrijat lin-nas saboda ta'muruna bil ma'ruf kuna yawan wa'azi kuna yawan umarni da kyakkyawan aiki kuna haɗi daga mummuna wa tu'minuna billahi kuma kuna imani da Allah Al'ummar manzo dan haka Imam al-Qasim yace Allah ta'ala ya kawo wannan tsarin ne maimakon a kawo ayar da ta tabo kowa sai aka kawo ayar da ta tabo ahlul kitabi akan boye gaskiya idan malami na Allah ne a wannan al'umma tunda Allah ya zargi ahlul kitabi akan boye gaskiya da cudan ya gaskiya da ƙarya tun lokacin ya kamata ya bari idan bai bari ba to sai wannan ayar ta zo ta mai karo karo ana ganewa kuma ta gaya masa makoman wanda yake boye gaskiya saboda me a biyo abu daki daki dalla dalla daki daki kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya kawo shi bayan ainihin manzanni da suka gabace shi a cikin wannan aya an yi maganar tsinuwa idan aka ce tsinuwa me ake nufi malamai suka ce walla'anu in ci shi imamul qasim yana tafsiri yace walla'anu tsinuwa at-tardu wal ifadu anil khair shine ma'anarsa a nisa ta mutum a kore shi daga alkhairi duk wanda aka ce Allah ya tsine masa bi ma'ana Allah ya nisa tashi daga rahama Allah ya nisa tashi daga alkhairi yayi nesa daga alkhairi wa yake so ya nesa daga alkhairin Allah haka babu to tunda babu ka guji duk abin da zai sa Allah ta'ala ya la'ance ka manzo sallallahu alaihi wasallama shi ya bayyana musu wasu shi ya bayyana mana wasu la'ance la'ance wanda yayi ya shiga cikin wannan la'anta misali mutumin da ya sadu da mace ta dubura Allah ya la'ance shi kuna gane Allah ya la'anci wannan mutum misali mutumin da yake cin rashawa mai karbar rashawa mai bada rashawa mai tsayawa tsakani Allah ya la'ance shi wanda yake cin riba wanda yake cin riba ko yake wakiltar riba yana aiki a banki wajen gudanar da riba yana yi madadi shine madadin masu cin riba shi yake musu aiki shi yana cin riba ko yana musu aiki ko yana rubutawa ko yana yin shaida shi ma Allah yana ci idan za mu ta kawo wannan sai a tashi kuna gane jama'a duk wani abin da ake dala lance manzo Allah ya faɗi akwai ɗaya daga cikin malamai da ya littafi guda sunansa al-mal'ununa wal mal'unati fil qur'ani was sunna waɗanda Allah ya la'anta maza da wanda Allah ya la'anta mata a cikin al-qur'ani da sunna sunan littafi duk wani abin da ake dala la'anta gashi na an kawo ga dalili don haka la'anta Allah ta'ala ya nisa ta mutum ya nesa da shi daga rahamarsa haza min Allah ta'ala a wurin Allah in aka ce la'anta shine Allah ya nisa mutum daga alkhairi wa min alkhalqi su kuma mutane la'anta a wurin su shine asab wa shatu zagi asab wa shatu duma na dai ne zagi idan aka ce wani ya tsine mawani bi ma'ana ya zage shi wa du'a ala maluni da yin mummuna addu'a ga wanda aka la'anta yi masa mummuna addu'a wa mushaqatuhu da kuma saba masa wa mukhalafatuhu da saba masa ma'a sukhdi alaihi tare da yin fushi da shi wal bara'atu min wal bara'atu minhu da kuma yi masa baran-baran wato da yin baran-baran da shi da yin hannu riga da shi ba a tsine wa mutane idan ba abu ya zama dole yara mutum ya daina cewa ɗansa shege ɗan banza ɗan iska ɗan kaza dan kaza wannan jahilci idan ya zama dan iska kai zai fara tasawa kuna ganewa idan yaro ya zama dan iska kai zai fara tasa. ila abin da yake maka kai abin da kake wa Allah ya fi wannan yawa to kai wa ya ce maka dan iska kamar magana so ka ce ni din nan dan iska ne dan haka iskancin ta ma bai kai nawa waya ba ka hurumi ka ce ma yaro da iska waya ba ka wannan damar ko ko dan ka haifi yaro an baka dama ka magar bakin mu ne ya saba da zaki. domin ko yi kokari mu amma ba a zagin yaro ba a zagin yaya sai dai a musu addu'a kai me yasa baka jin magana in ta yi zafi kai wani irin wawa ne wannan ai wauta shi amma a ce ma yaro dan iska ko dan banza ko tambatacce ko watsatse wannan duk mazuranci ne ba abu bane mai kyau Allah shi ne tada ba a cewa haka hatta abinda Allah ya hore maka yau da mutum zai ce ma wata dabba ya ce mata shegen jakin nan za Allah ba zai ƙara hawa jakin nan duk jakin da aka ce mai wannan shegen jakin ko wannan ɗan iskan jakin ba za a lare ƙara hawan shi ba za a zai ce abinda aka tsine mashi ba ya da albarka ba zan yi amfani da shi daga cikin magabata akwai wanda in dai sun ji da bakinsu an ce ma wata dabba an zage ta ko kyauta aka ba su ba su karɓa domin kar su ɗauko sharri su kawo gidansu eh dabba ba ta hawa kamar yanzu a ce mota shegiyar mota to kamata ya motar nan kaka kuskura ka hauta an gane ai domin an riga Allah an ce ta wato wani karatu sai dai a takaita a wuce amma na san an fahimci da aka saka ba a wa abinda ake amfani da shi addu'a ta sharri dabba ce ko ko wani abin hawa ne mai rai ko mara rai ba a zagin su bare kuma da to amma bakinmu ya saba baki ba ya saba Allah ta'ala shirya ta zukatanmu to wannan ke. to dan haka alla'inuna wal muradu bi qawlihi abinda ake nufi da alla'inuna ai kullu man yasihu minhu la'an duk wanda yake iya yin la'anta to yana la'antar malamin da ya koya gaskiya wanda kada bayyana hu ba da kaulihi ta'ala Allah yayi bayani yace ulaika alaihim la'natullah waɗannan sune tsinuwar Allah take akan su wal mala'ikati da tsinuwar mala'iku wan nasi ajma'ina mutane ma gaba da sun tsine musu ana ganewa Wadanda suka boye gaskiya wadanda suka bayyana wa mutane addinin gaskiya Allah ya la'ance su mala'iku sun la'ance su mutane gaba ɗaya sun la'ance su saboda me saboda koyi gaskiya malami ya zauna yana wa Allah ƙarya kuma ya sani saboda yana gudun kada ya dawo wa gaskiya mabiya su wasu masa akwai malamin da aka tambaye shi kirkirin Najeriya rediyo aka ce gabata malam an ce wannan maulidi da kuke ba ku da hujja yace a'a muna da hujja ba Da a cikin alqur'ani maulidi sai ai Allah ya ce kul bi fadlillahi ka ce musu da falala Allah wa bi rahmatihi da kuma tausayin Allah ya ce ka gaya musu bi fadlillahi da falalar Allah wa bi rahmati da tausayinsa fa bi zalika falyafrahu si ta farin ciki da wannan si ta murna da wannan huwa khairu mimma yajma'u ya fa alkhairi abinda akan abinda suke tara don Allah wanda yake iya karantawa ya rubuta ya yi ƙoƙari ya nemi tafsiran malaman duniya waɗanda ba 'yan Najeriya dan malamin Najeriya kade zai iya wannan ƙaryar malamin Najeriya shi kade zai iya wannan ƙaryar saboda rashin tsoron ya nemi tafsiran duniya tun daga tafsirin Tabari Ibn Kathir irin tafsiri na ah, binna Qurtubi irin su mahasiru tawil irin su abin nan da kafinan sunan tafsirai da dama ruwa waye ya fassara haka wannan fassara ce da ta zo bayan mutuwar manzon Allah da shekara 1400 ana ganewa tambaya anan shine wa aka sauka ma wannan aya manzon Allah ɗayan biyu ko dai manzo Allah ya boye gaskiya bai gaya mana ba ko ko bai gane ayar ba yanzu an samu shehi ya gane ta kuna bayyana ko dai shi manzo Allah don ya kamata tunda wannan aya an sauke ta ne dan ayi maulidi yadda ake yin idi yadda ake aikin haji yadda ake umara sai manzo Allah har yadda ake shiga bayi bai kyale mu ba sai da koya mana haka ne ko ba haka ba shi ya mana bayani bayi da ko'ina da makabarta da ko'ina amma ba a samu inda manzo Allah ya maulidi ba shi ya tara mutane ce ina tara mutane domin murnar ranar haihuwata idan kana da wurin ta kawo ina murna da aka haife ni idan da addini ne da manzo Allah ya rasu Abubakar sai ya tara jama'a idan haihuwar manzo Allah take wai ko dan na san ba mai kaunan manzo Allah kamar Abubakar wanda qur'ani ya tabbatar da sayyidina abubakar aminin manzo Allah alqur'ani ya bari shaida kaga ko ba wani wanda ya kai shi san manzo Allah ko ba haka ba amma bai yi haka ba shi kaga shi ma abubakar bai iya qur'ani ba bai gane ayat ba shehi na gaba da shi aka zo zamanin umar bai yi ba aka zo zamanin wa usman bai yi ba aka zo lokacin aliyu bai yi ba aka yi ta tafiya sai bayan ɗaruruwan shekaru sai aka bullo da shi kai ba za ka yi mamaki ba mai kawai ya yi babin fitsari da kashi mai ahalari babin fitsari da kewayawa mai ishimamu mai iziya mai risala mai littafai amma babu babin maulidi duk da mahimmancinsa kuna ganewa maulidi ba ya zo a aya kamar yadda ya faɗi amma duk littafanmu na shari'a risala askari na wani da sani babu babu fi maulidin nabi sun manta ne duk malaman nan sun manta a ce duk Allah ya sa musu mantuwa a ce duk malaman nan gaba daya Allah ya mantar da su jama'a ya kamata mu ya tsoron Allah kaga wannan koya gaskiya inda wannan zai fito yayin wa mabiyansa bayani tsakani da Allah abin nan da muke yi bid'a ce da muka kirkiro amma baya cikin addini wallahi da yawa za su bari ana ganewa ai da yawa za su bari da yawa daga cikin su za su bari to amma yaya mai ahadari bai babin maulidi haka mai ishmawi haka mai iziya haka mai risala haka mai askari da sauransu to kai kuma ina ka samu jama'a muna ganewa wannan shi ake cewa koya gaskiya don haka san zuciya haka yake zuwa cikin aji tun da za a riga an kawo maulidi tun ana maulidin annabi ko ba haka ba ba mai tabbas cewa an haifi manzan Allah ranar sha biyu ga watan rabi'ul awwal wallahi ba tabbas tunda ba wanda ya rubuta har da aka haife shi ba amma ma san ba aka haifa ba ai kaga yanzu ne ake aje record a lokacin ba wani record sai dai a auna lokacin shekarar giwaye shekara an yi za ko ba haka ba amma ba record idan kai karanta littafin ar-rahiqul maktub na al-mubarak kuri ya kawo sabanin malamai da yawa 27 aka haife shi 12 aka haife shi ran bakwai aka haife shi ba tabbas wanda yace an haife shi 12 ga watan rabiul awwal ya kawo inda manzo Allah ya faɗa haka da kansa cikin hadisi za mu yadda ana gane wa jama'a ba a ma san ranar da aka haife shi ba takamaimiya amma yau saboda kin Allah an kirkiro maulidin manzan Allah idan an gama sai a koma maulidin wa nai abun ya ma koma wani abu daban maulidin wancan maulidi kowa ma ana maulidin shi kai ba karatu za a yi naka ana gani ba kai ba za a yi maulidin ba saboda ba addini ba ne wannan aya ka je ka duba fassarar ta mai malamai suka ce akai a lokacin zaka gane wannan malami kin Allah sa da kuma koya sa. duk malaman tafsiri ya saba musu domin ƙarya ce yayi fi wata nahari da rana tsaka yawa Allah ƙarya mun karanta cewa duk wanda ya faɗi wata kalma game da alƙur'ani wanda ba da ilimi ba ba haka manzon Allah yake ba ranar tashin alƙiyama za a mai rinzali da rinzalin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin sahihu muslim yace man kazaba alayya muta'ammidan manzo Allah yace duk wanda ya mun ƙarya da gangan ban ce ba yace na ce ya mun cikin addini ko mun rage cikin addini manzo Allah yace fal yatabawwa maq'adahu minan nari ya nemi inda zai zauna a wuta bi ma'ana dan wuta ne a wutar ya zaba inda yake so ya zauna ciki amma a ciki zai zauna shi dole sai kawo manzo Allah kariya saboda kana da mabiya idan Allah ya damke ta mabiyan nan suna iya kwace ka hannun Allah eh Allah ta'ala shi ne sadin to dan haka yace wannan wa qad dallatil ayatu ala anna hadha al-kitman min al hakika aya ta yi nuni cewa ainihin koya gaskiya yana daga cikin manyan zunubai li'annahu ta'ala awjaba fihi al-la'na domin Allah ta'ala ya ya wajabta ainihin la'anta a ciki duk abin da Allah ya la'anci ne yi wannan laifin ya nuna daga cikin kaba'ira yana daga cikin manya-manyan laifi to sai faɗin Allah ta'ala yace innal ladina kafaru wa matu wa hum kufar innal ladina kafaru bayan ya yi bayani a kan malamai na musulmi da malaman yahudu da malaman nasara da ma wanda ba malamin ba ya san gaskiya ya boye to sai Allah ta'ala ya koma kan kafirai innal ladina kafaru wa matu wa hum kufar Lallai waɗanda suka kafirta suka mutu suna kafirai ba su tuba ba ulaika alaihim la'natullah waɗannan su ne tsinuwa Allah take kansu idan ka ga kafiri wanda ya mutu akan kafirci to lalle ka ga tsinanne saboda fadin Allah ta'ala ulaika alaihim la'anatullahi inuwar Allah tana kan waɗannan Allah ya nisa ta su daga rahma wal mala'ikati da mala'ikunsa wan nabi ajma'ina inuwar mutane gaba daya ta tabbata akan su khalidina fiha za su tabbata cikin tsinuwa za su tabbata cikin wuta la yukaffafu anhumul azab ba za a sauƙaƙa musu azaba ba wala hum yunzaruna kuma ba za a saurara musu ba sun riga sun shiga cikin azaba kenan dimun da'iman imamul qasimi Allah ta'ala ya masa rahama yazo fassara wannan aya yace ai fil la'anati aw fil nari fadin Allah da yace khalidina fiha a ciki za su tabbata a cikin me ai kaga ba fada ba sai ce fillahi za su tabbata a wuta aukin fil la'anati ko ko za su tabbata cikin la'anta ko ko za su tabbata cikin wutar su tabbata cikin la'antar jama'a muna gane wannan saboda sun wa Allah kafirci Allah ta'ala ya musu komi yace su kadaita shi da bauta suka ki to dan haka Allah ta'ala sai ya la'ance su la yukaffafu anhumul azabu wala hum yunzaruna ba za a sauwaka musu azaba ba sannan ba za a ainihin jinkirta musu ba ai ma min al-inzari wannan aya ko dai tana magana dangane da jinkiri bi ma'anar ta'khir ana nufin jinkiri wal imhal da saurarawa a ce na dan saurara mun dan yi mun hakuri dan yi mun jinkiri to shine wala hum yunzaruna a ranar lahira ba za a musu jinkiri ba misali azaba ta yi azaba su ce a dan yi haƙuri mu sarara Allah ya ce ba za a yi musaka ba sarara azaba ce sarmadan musamman wanda za ta ci gaba ba lokacin da za ta tsaya ai la yuhiluna anil azab Allah ta'ala ba zai musu jinkiri ba dangane da azaba wala yu'akkaru anhum sa'a ba za a jinkirta musu azaba ba ko da sa'a ɗaya. bal huwa mutawasilun da'imun azabar za ta ci gaba ne wato dimun da'iman ba ta tsayawa wannan fassara na farko kenan wala hum yunzaruna ma'ana ai at-ta'khir daga al-inzar ana ganewa ko ma'ana ta biyu aw minan nazari wala hum yunzaruna daga an-nazar kallo ranar tashin al ba za a sauwaka wa kafirai azaba ba wala hum yunzaruna kuma ba za a kalle su ba bi ma'ana ar-ru'ya ba za a kalle su ba ranar tashin alkiyama ai la yunzaru ilaihim nazara rahma Allah ba zai dube su ba duba da rahama ranar tashin alkiyama kamar faɗin Allah ta'ala da yace wala yunzaru ilaihim yawmal qiyamati Allah ba zai dube su ba su kafiran na ranar tashin ana ko Allah ta'ala ba zai dube su ba irin duba na rahama bare ma ya tausaya musu Allah ba zai kalli abin da suke ciki ba ma bari Allah ya tausaya musu a za su ci gaba da cin azaba suna shan azaba ba ji ba gani har ta kai ƴan wuta suna cewa ya maliku ya kai mala'ika maliku mai tsaron wuta li yaqdi alaina rabbuka ka roƙa mana ubangijinka ya karɓi rayuka mu huta da wannan bala'i Allah sai ya ce innakum maqiduna a ciki za ku tabbata ba za ku mutu ba ana ganewa yi la ya mutu fiha wala haya. kafiri ba zai mutu a cikin wuta ba kuma ba zai rayu rayuwar jin daɗi ba sai dai azaba ba ji ba gani Allah ta'ala ya tsare mu daga wuta sai fadin Allah ta'ala wa ilahukum ilahu wahid abin bautarku abin bauta ne guda ɗaya. la ilaha illa huwa arrahmanur rahim babu abin bautawa bisa tantanta sai Allah ar-rahmanu wanda yake mai rahama ar-rahim wanda yake mai jin kai ibn al-haim a cikin at-tibyan fi tafsir garib al-qur'an yace fada da aka aka cewa ilahukum ai bi ma'ana bi haqq ubangiji na gaskiya domin ai abun bauta yana da yawa ba ba haka ba annabi isa ai abun bauta ne wurin wasu eh ba ba haka ba ruwa ma abun bauta ne wurin wasu wuta abar bauta ce wurin wasu dutse abin bauta ne wurin wasu wasu ma suna bautar saniya ne eh ana bautar maciji akwai mai bautar dodo abin bauta yana da yawa amma abin bauta na gaskiya guda ɗaya ne shine Allah wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim al-imam ibn kathir ya tashi fassara wannan aya yace yukhbiru ta'ala an tafarrudihi bil ilahiyyah Allah yana mana bayani a wannan aya cewa shi kadai ya kadan shi kadai ya kadaita da cancantar bauta wato asalin fassara la ilaha illallah wasu na fassarawa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah akwai abun bauta da gaskiya da yawa kuma da gaskiya ke amma abin da yafi dacewa wato la ilaha illallah babu abin bautawa bisa cancanta shine la ma'budu bi haqqin illallah babu abin bauta bisa cancanta sai Allah na'am ana bautawa annabi Isa ya cancanta a'a me yasa bai cancanta ba domin shi ma sa akai yana jin yunwa yana jin bacci yana mantuwa yana kaza saboda dan adam ne ana ganewa ai ana bautawa saniya sai tabbas ana yi ta tantanta a a ana bauta wa ruwa ya tantanta a a ana bauta ma wuta ta tantanta a a duk abin da ake bauta wanda bai tantanta ba a bauta masa ana ganewa ai kaga in kace babu abin bauta da gaskiya sai Allah akwai ababen bauta da gaskiya mana da yawa kuma da gaskiya ke yi ne bautar wuta da gaskiya ke yi baka taba zuwa wajen yan bautar ruwa ba ka ana diban atamfofi da suite da kudi ana zubawa a ruwa saboda ya yi imani da ruwan nan Allah ne har kuɗi yake ba shi kai ga dan adam ya kudin sa ya ba wani abu ai wannan abu yana da girma a wurinsa ana ganewa ai da gaske yake yi amma wa ya cancanta bauta masa Allah ta'ala me yasa Allah ya cancanci bauta domin shi ya halicce mu shi ya samar da mu da bamu nan da haka shi ya tantance bauta ke za ka ce abin bautar ku bisa tantanta, bi haƙƙi, bisa tantanta kamar yadda ibnul haim a cikin at fi tafsiri garibul qur'ani fasara haka yake wa ilahukum bihaqqin abin bautar ku da gaskiya da cancanta ma'anar la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah ba abin bauta bisa cancanta sai dai Allah ana gane wannan ko wa annahu la sharika lahu kuma shi Allah baya da abokin tarayya wala adila lahu baya da wanda yake daidai da shi huwallahu alwahidul ahad shine Allah wato shi kadai yake alfardu shi kadai asamadu wanda ba da wanda ya zama tamka a gare shi baya da wanda yake daidai da shi baya da wanda yake wato aransa ko daidai shi shi samadu ne qul huwallahu ahad allahu samad shi allah asamadu ne alladhi la ilaha illa huwa wanda babu wanda ya cancanci bauta sai shi wa annahu arrahmanur rahim kuma shine mai jin kai mai rahama mai jin kai an samu hadisi daga asma bintu yazid allah ta'ala ya kara mata yadda Ta ce manzo sallallahu alaihi wasallama ce, ismullahi al'azam sunan Allah mafi girma fi hatainil ayataini yazo a cikin ayoyi guda biyu ne sunayen Allah waɗanda suka fi kowane sunan Allah girma su ne mafiya girma wanda in ka kira Allah da su zai amsa sun zo ne a cikin ayoyin nan guda biyu aya ta farko wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim kaga arrahmanu kaga arrahim to ita ce aya ta farko da ta zo da sunayen Allah mafiya girma arrahmanu da me arrahim sunaye ne na Allah kuma sifofi ne na Allah to kuma farkon suratu ali imran Allah ta'ala ya ce alif lam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah wanda babu abin bauta bisa cancanta sai shi alhayyu rayayye rayuwar da ba ta da ƙarshe alqayyum tabbatacce wanda zai tabbata wanda zai ci gaba da wanzuwa babu ranar da za a yi ba Allah kamar yadda ba a yi ranar da ba Allah ba ana ganewa ko idan ka tashi zaka roki Allah sai ka ce ya arrahman ya arrahim ya alhayyu ya alƙayyum yanzu ka kai matuƙa wurin kiran Allah ka kai ƙololuwa wurin kiran sunan wa Allah ta'ala ar-rahmanu ar-rahimu al-hayyu al-qayyum wannan hadisi yana cikin sahihul jami' sagir hadisi na 1028 yana cikin sahihul targhib hadisi na 1642 yana cikin sahihu tirmidhi hadisi na 3478 ya zo cikin sahihu ibn abi daud hadisi na 1466 to ɗan uwa waɗannan sunaye akan su zamu tsaya da fatar addu'o'i da muke yi idan da ba ma sawa yanzu mu ci gaba da sanya waɗannan cikin addu'o'inmu musamman lokacin da muke sujada ana ganewa ko ya Allah mai rahama ya Allah mai jin kai ya Allah rayayye ya Allah tabbatacce ya al-rahman, ya arrahim ya alhayyu ya alqayyum to da wannan sune sunayen Allah manya-manya al'azam mafiya girma kamar yadda asma bintu yazid tace ga labari ya fito daga manzon Allah wannan manzon Allah ya haska mana ne dan ya mu wani sirri ba sai ka je wajen wani buka ba ba sai ka je wajen wani mutum ba ka kira Allah da waɗannan sunayen Allah al'azam mafiya girma Allah ta'ala zai amsa maka kuma Allah ta'ala zai biya maka bukata muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana bukatar mu duniya da lahira Allah ta'ala ya karba mana addu'o'in mu da ainihin abubuwa da muke gudanarwa na ibada to kasancewar lokaci ya riga yayi insha Allah ta'ala anan za mu tsaya idan Allah ta'ala ya kai mu gobe za mu dora daga aya ta 164 da fatan uh, za a yi haƙuri karatu na tafiyar yake uh, cewa hawainiya ba saurin ba muna fatar Allah ya ba mu iko aiki da kaɗan da muke ji subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh